بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يوم shidda ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ishirin da uku ga watan februari shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya muna cikin tafsiri na suratul anbiya yau za mu tashi aya ta hudu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل ربي يعلم القول في السماء والأرض إنه هو السميع العليم to ina ganin kafin a fara ainihin fassara akwai tambayoyi da kuma ɗan ƙarin bayani a tambaya na farko assalamu alaikum da fatan malam yana nan lafiya tambaya ta shine menene hukuncin yin tara a musulunci na biyu menene alakar ayar nan da maganar Allah subhanahu ta'ala cewa ma kana lahu li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana lahu mu'azzibahum da za yastaghfirun jazakallahu khairan to na farko ya yi tambaya menene hukuncin yin tara a musulunci idan mutum ya yi laifi misali a ce mutum ya hau mota babu ainihin takardu shin ya halatta ga hukuma ta kama shi ta ci taron shi a ce sai ya biya kuɗi kaza ko kuma idan ya zamanto ya hau mashin ba hulan kwano da ya hau mashin ba hulan kwano sai hukuma sai kama shi to shin hukuma na iya cin taron shi su ce sai ya biya wani adadi na kuɗi ko a to malamai sun tattauna kan wannan matsala din wasu malamai suna ganin cewa ba a yin tara da kuɗi idan har mutum ya yi laifi laifin da ya kamata a yi masa hukunci ba ya kamata a ci taronsa da kuɗi sai dai wato a hukunta shi hukuncin da yake da alaƙa da jikinsa ko a ɗaure shi ko a mai bulala ko dai abin da ya kama da wannan amma baya halarta a ci tara da kuɗi to amma wasu malamai suka ce injuwa yana halarta a ci tara da kuɗi masu wannan fahimta sun kawo hujja da hadisin bahadu bin hakim radiyallahu an an abihi an jaddi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce fi kulli sa'ibati iblis fi arba'ina bintu labun la tufarraqu iblun an hisabiha cewa ga dukkan garke na raƙumma a cikin kowane arba'in za a ba da bintu labun ba a raba wani raƙumi daga cikin lissafi man a aka hamu ta jiran bi hafa a jaruwa duk wanda ya ba da zakka yana mai neman lada a wajen allah da zakkan da ya bayar zai samu lada a wajen allah kuma mana aha wanda ya hana zakka fa aka akhiduha wa shatara maliki lalle za mu karɓi zakan dole da rabin dukiyarsa azamatan min azamati rabbina wannan tara ne daga cikin taron ubangijinmu wannan wajibi ne daga cikin wajabci na ubangiji la yahillu li ali muhammadin bin hashai wani abu daga cikinsa baya halarta ga iyalan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin imamu ahmad ya ruwaito da abu dawu da nasa'i imamu hakir ya inganta shi amma imamu shafi ya ce wannan hadisi bai inganta ba amma idan hadisin ya zo ta hanyar da ya inganta ni ma na janye ra'ayina na koma zuwa ga abin da hadisin ke karantarwa kuma ke na wato imamu shafi shi ma yana daga cikin masu fahimtar cewa wato idan mutum ya yi laifi baya halatta hukuma su ci taronsa da kuɗi baya halatta. sai dai a hukunta shi ta wata hanya ba wai a ci taron shi da kuɗi ba to amma abin da ya sa imamu shafi ya ce wato ba a ci taron mutum da kuɗi dama ana gina hukuncin addini ne da nassi idan an samu nassi ya tabbata shi nan, in nassi bai tabbata ba musulunci bai ce a gina hukunci da ka ba an gane ai in gaji an ce wa'annan malaman fikihu ne to malamin fikihu babban abin da ya yake fara dumfara in zai kafa hujja shine qur'ani da hadisi sai idan ya buga ya buga ya duba ya duba ya ga babu nassi a cikin qur'ani babu nassi cikin hadisi babu nassi cikin ijma'i sai ya koma ya kiyasi sa'annan kuma zai yi bi sauran nau'i nau'i na adilla irin su istishab irin su shagu man qablana irin su kaza irin su kaza duk ya bi su an gane wannan ko to saboda haka imamu shafi'i yace a yanzu dai hadisin bai inganta ba amma nan gaba idan hadisin ya zo wa ɗalibai na hadisin ya biyo ta wata hanya da ya inganta to ni ma ko da bayan na mutu na janye ra'ayina ni ma na koma zuwa ga abin da hadisi ke karantarwa kaga wannan mai ke karantar da mu magabatanmu suna matukar a mutunta mai hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dama abin da ke bambanta ahalin sunna da dan bid'a shine mutunta hadisin manzon Allah babu wani dan bid'a face yana cin mutuncin hadisin annabi kowa su. shi dan bid'a yana kafa hujja da hadisi ne in yayi daidai da ra'ayinsa idan hadisi ya saba ma ra'ayinsa duk ingancin hadisin zai aji amma shi ahalin sunna ba shi kawai abin da yake bukata wajen kafa hujja hadisi ya inganta eh, ya inganta kala iza sahha al-hadith fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta shine mazhabana wannan shine fahimtar imamuna Abu Hanifa imamuna Malik imamuna Shafi'i imamuna Ahmad to wajen dilala anan wajen shin menene hukuncin yin tara a musulunci shine ce abin da fi inganci yin tara a musulunci ya halatta an gane ko to saboda wannan hadisi wanda imamu ahmad ya rubuto da abu dawud da sauran da annabi yi magana kan zakka sai ce wa man mana'aha fa inna afiduha wa shadara mari duk wanda ya hana zakka lalle za mu karbi wannan zakka da rabin dukiyarsa kaga an yi mai an karbi zakkan da karfin tsiya hukuma ta yi amfani da karfin gwamnati ta karbi zakka ga wanda ya hana sannan kuma sai ta kwace rabin dukiyarsa a gani annabi ya ce idan mutum ya hana zakka to lalle za mu karɓi wannan zakka tilas da rabin dukiyarsa sai ce azamatan min azamatin rabbina wannan wani wajabci ne daga cikin wajabci ubangiji na la yahillu li ali muhammad bin hashay wani abu daga cikin sa baya halalta ga iyalan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin shine wato mazhaba na imam shafi'i da wasu malamai amma jumhur na malamai wanda daga cikin su akwai a'immatul arba sun tafi akan cewa ba a ta'aziri da karban dukiya an gane wani ko sun kafa hujja da ainihin hadisai da suka zo kan wannan matsala suka ce an shafe wa hadisai an gani sannan kuma wasu sai suka ce ba su inganta ba suka ce farkon musulunci ya halatta a ci taron mutum in ya yi laifi sannan daga baya aka shafi an gani amma wannan magana ba shi da wani karfi shekul islam ibn taimiyya da ɗalibinsa ibn al-qayyim al sun tafi zuwa ga halaccin yin tara da karɓar dukiya idan ya zamanto shugabanni suka ga cewa karban dukiyar shi ne matsala kuma karban dukiyar zai tsawatar da mai laifi ya daina yin laifi dama ana cin taron mutum ne domin a dakatar da shi daga yin laifi to idan ya to idan an ci taron shi wannan tara zai tsawatar da shi daga yin laifi an gani ya kame shi daga zalunci to alhamdulillah sai a ci taron sa domin shi abin da ya shafi ta'aziri babi ne mai fadi to daga cikin dalilan ta'aziri da karban dukiya ga nasi nan farko dai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya halatta a kwace ainihin dukiyan duk mutumin da yake farauta a cikin haramin madina an gane ku idan mutum yana farauta a cikin haramin madina aka kama shi annabi ya halatta a karbi dukiyarsa a ci taron shi sannan na biyu manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a fasa tulunan giya idan an ga mutane suna siyar da giya ga manya-manyan tulunan giya nan suna talla annabi ya ce a ɓace wannan tulun giya a fasa tulun giya ai dukiya ne ko kuma shi nan an fasa kaga ana wajen an lalata musu dukiya an ci taron ta hanyar itlaful mal an lalata wannan turin an fasa shi ya halatta sannan abdullahi bin umar ya yi umarni da a kona tufafi guda biyu wanda wanda aka yi su da ainihin asfar wani tsoro ne ana kira shi asfar yana tsirar da ainihin koren wani kala kore shi wannan kore kore ne mai kyalli wanda mata ne suke amfani da shi to abdullahi bin umar da ya ga maza suna amfani da shi sai abdullahi ya kwace sai ya umarni a ya umarni a kona wannan tufafi din an gane wannan aiki to kaga nan wajen wannan tufafi an siye shi da dukiya ne kuma abdullahi bin umar radiyallahu anhu sai ya yi umarni a ƙona shi kaga anan wajen an yi ta'aziri an yi tara da ƙona dukiya sannan abdullahi bin umar ya ninninka tara ga wanda ya yi sata ba ga hirzi ba mutumin da ya sati dukiya ba ga hirzi ba abdullahi bin umar ya yi umarni da wato a ninninka tara a gare shi in an ce hirzi me ake nufi da hirzi shine wani waje wani waje wanda ba a yadda kowa ya shiga ba sai wani da wani wurin da mutum ya ware ma shi bai yadda kowa ya shiga ba sai wani da wani shine hirzi kamar a gidanka yanzu ba za ka yadda wani ya shiga can cikin uwar ɗaka ba ko can cikin ɗakinka na kanka sai ka ba shi izini to idan an samu wani bako kawai ya shiga gida sai je shiga can uwar ɗaka sai aka kama shi a uwar daka na wajen an kama shi a girbi idan mutum ya yi sata a girbi shi ne ake yanke mai hannu mutum ya ɗauki dukiyarsa ya killace dukiyar a wurin da ya dace wurin da ya ware dukiyar musamman musamman za ga misali mutum ya ɗauki dukiya ya sa a cikin sto ya sa kulli ya kulle to idan wani mutum ya je ya buɗe wannan sto ɗin ya shiga ciki sai a kama shi ya yi sata to wannan sunan shi barawo saboda ya yi sata a cikin hirzi shi kuma sata a cikin hirzi in an kama mutum ya saci abin da ya kai rubu dinar a cikin hirzi za a yanke mai hannu to amma idan mutum ya yi sata ba a hirzi ba ba misali kai ne wato sai ka dan cire kuɗi sai ka ajiye a gabanka da ka ajiye sai kana wasu harkoki sai ka manta ma cewa ka dan ajiye kuɗi sai wani mutum ya zo ya ɗauke wannan kuɗin kaga wannan kuɗin da ya ɗauka ba ya ɗauki kuɗin bane a jirgi ko ka sanya kuɗin ne a fili kowa yana gani to mutumin da ya ɗauki kuɗi a jirgi a mutumin da ya ɗauki kuɗi ba a jirgi ba ba za a yanke mai hannu ba yanzu masallaci ne na mai misali kawai sai kuɗin wani ya faɗi sai wani ya ɗauka ya sa a biyu za a yanke mai hannu masallaci ba hirni bane kowa da kowa na shiga a yi sallah masallaci ba waje bane wanda aka ware musamman domin a ajiye dukiya da saka an kawo mutum a nan wajen sai dai a ci taron shi shi ne aka ce shi abdullahi bin umar ya yi umarni a ninninka tara ga wanda ya yi sata a wurin da ba hirzi ba an gane ku kuma sannan daga cikin taron da ake a musulunci idan mutum ya kashe mahaifinsa domin yana so ya yi gado da wuri wato baban ya tsofa kuma yana da dukiya sosai to sai zama to baban yana ta jinya yana ta jinya ashe yaran irin miyagun yaran nan ne marasa imani irin masu kiran iyayensu mai gadi to baba ya tsufa kuma Allah ya sa yana da dukiya to sai zamanto yaran da suke jinyansa ana ta jinya a ce a cikin yaran akwai wani yaro ya kosa baban ya mutu baban ya mutu don ya samu gado ana nan fa baba ana jinya fa jinyan da aka yi tsammani baba zai mutu nan da wata uku sai baba ya shekara goma bai mutu ba bai ran karfe shi ne suke kira tsoho mai rantar karbi an gane baba ya shekara goma ana ta jinya ana ta jinya wata ran yaron ya kosa kawai wata ran zai shiga ɗaki kawai sai kulla ɗaki yana kulla ɗaki kawai ya kama baban kawai ya sa a wuya ya matsi ya matsi ya matsi har sai da ya kashe baban ya kashe baban ke nan sai ga mutane sun shigo an kama shi an gani an kama shi gashi nan ya kashe baban shi to a ka'idan musulunci zai yi gado ba zai yi gado ba to anan an ci taron shi da mai kenan dukiya an hana shi cin wannan dukiya saboda ya kashe baban shi don ya yi gado to wannan gadon da yake so ya yi shari'a ta hana shi sannan za a hukunta shi akan kashe baban da ya yi wannan kisa ne da ganganci shi ma sai an hukunta shi an gane wannan ko to a takaice dai ya halatta cin tara da dukiya in ma a kwace mai dukiya ko kuma a lalata dukiya in ya kama a lalata kamar yadda ake lalata tulun giya sannan menene alakan ayar nan da maganar Allah cewa ma kana lahu li yu'azibahum to wannan tambaya shine nake ban gama fahimtar sa ba a menene ayan ke nufi wanda yake bayani wanda suka rubuta suna magana kan eh na gane wannan wannan wani tambaya ne kuma da matsaiku shi ya ce kawai menene alakan ayar nan da maganan Allah cewa ma kana a yu'azibuhu alakan wata aya to ya yanke wani abu ya ce menene alaƙar ayar nan wata aya ban san ayar da yake magana kanta ba sai ya ce menene alaƙar ayar nan da maganar Allah cewa ma kana lahu yu'azzibuhum hum an tafihim wa ma kana lahu mu'azzibuhum wa hum yastaghfirun jazakallahu khairan ko jazakumullahu khairan to idan mai tambaya yana ji na zan tsallake wannan tambaya in yana ji na akwai arin bayani yayi sai ya amsa assalamu alaikum ina wa malam fatan alkhairi dan Allah malam yin addu'a bayan kowace sallah ya halatta wato abin da yake nufi idan an gidar da sallah an ce assalamu alaikum wa rahmatullah an yi sallama shin yana halatta a ringa yin addu'a a kawo salati goma ga annabi fatiya kafa kaza alamna na shara kafa kaza shin ya halatta to a ƙa'ida idan mutum ya yi sallama daga sallah ba ya halatta ya yi wani abu sai du'a'ul ibada ba du'a'ul matsala ba du'a'ul ibada shi ne abinda yake halatta mutum ya yi bayan ya idan da sallah shi ne askar. zai yi ta askar, shi ne du'a'ul ibada astagfirullah astagfirullah astagfirullah allahumma anta salam har zuwa dai karshe wa'annan askar din wanda suka tabbata a cikin sunna su kadai ne kawai suka halarta mutum ya ba baya halarta a cikin sallan farilla mutum ya zo yana ɗaga hannu yana addu'a bayan sallama shin sawa'un shi kadai ne ko kuma tare da liman mutane da yawa an gane ku imamu malik bin anas rahimahullah ya sanya wannan daga cikin bid'a ya ce yana daga cikin bid'a yin addu'a bayan sallamar liman idan liman ya yi sallama liman ya daga murya a kawo salati goma goma kaza bid'a ne bai halatta ba sannan bayan ma liman ya kawo kowane mutum shi ma ya daga hannu yana addu'a yin addu'a bayan sallaman liman bai halatta ba abin da ya halatta shine azkar an gane wannan ko amma wasu malamai suna cewa ya halatta a cikin nafila mutum ya yi irin wannan addu'a din an gane bayan mutum ya yi sallama in a nafila ne za ka iya yin addu'a ka gaya wa Allah matsalolinka Allahu a'lam mai san ƙarin bayani a cikin wannan ya duba cikin majmuhul fatawa na shekul islam da bin kebiya sannan malam tambaya na malam ina yawan yin addu'a in ce duk malaman da suke kiran al'umman annabi zuwa ga hallaka Allah ya tsine musu masu taimakon addini Allah ya taimake su malam ya halatta na ci gaba da wannan addu'a Allah ya saka da alkhairi shin ya halatta ko bai halatta ba yace duk malaman da suke kiran al'umman annabi zuwa ga halaka Allah ya tsine musu kamar ka ce Allah ya tsine wa mugun malami duk malamin da ke batar da mutane Allah ya tsine mai shin yayi kuskure bai yi kuskure ba Allah ya tsine makafirai Allah ya tsine ma yan bid'a Allah ya tsine wa miyagun malamai Allah ya tsine wa mai kin hadisin manzan Allah ya halatta na fata gane wannan wannan addu'a ka ci gaba da yi muna goya ma baya muna tare da kai ɗari bisa ɗari shi wannan tsinuwa wajibi ne ko halal halal ko shi tsinuwa halal ne ba dole ba ne amma istighfari ba istighfari yana da kyau mutum ya zauna haka nan kawai ba shi da wani aiki mai kwan ya zauna yana gulma yana annamimanci yana zagin mutane ya zauna yana istighfari yana hailala bila adadi ba iyaka wannan ya halatta an gano wannan ko shi kuma inuwa halal ne ah, ibn al-jawzi Allah ya masa rahama yana cewa gara a samu istighfari a fallon takardana na a samu istighfari na ya fi soyuwa a gare ni a wajen Allah da a samu la'anar lahu iblis wai gara a samu istighfari a fallon takardan shi a ce gobe kiyama ya gamu da Allah yana ta istighfari yana ta hailala ya fi soyuwa a gare shi da a samu a fallon takardan shi yana tsine ma shedan tsine wa shedan bai halatta ba ya halatta amma da tsine ma shedan da istighfari wanne ne in kana kasuwanci da kasuwancin da in kai babu lada babu babu ba riba ba riba ba faduwa mutum yayi kasuwanci ba yabo ba fallasa da mutum yayi kasuwanci wanda zai samu riba mai yawan gaske an gani aka ce to gashi yanzu an baka dama in ka siyar da kaza ba faduwa in ka siyar da kaza za ka samu biliyan goma wanda ya kamata ka yi kaga da ka zauna kana ta tsinuwa ba lada ba zunubi da kuma ka zauna kana istighfari kana hairala kana kaza akwai ɗumbin lada Allah kaɗai zan iya yawan ladan an gano wannan ko to wanne ne fa alkhairi gare ka a ko da yaushe mutum ya ringa duba abin da ya fi alkhairi gare shi annabi yana cewa man yi uminu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyakul duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta karshe ya faɗa alkhairi ko ya shiru shin zaki alkhairi ne sharri in wafa gulma annabi manci duk gaba dai wannan menene shi sharri to inuwa inuwa alkhairi ne ba lada ba zunubi idan mutum ya aikata aikin da ba lada ba zunubi alkhairi ne ko shari mutum ya yi kasuwanci tun da yake kasuwanci sai dai ya mayar da uwa kuɗi bai taɓa samun riba ba alkhairi ne kasuwancin ya ci gaba ko shari, shari ne bai taɓa faɗuwa ba saboda haka inuwa ba yabo ba fallasa a cikinsa rinuwa ba lada ba zunubi amma istighfari hailala wa subhanallahi walhamdulillah kam la'ani aw tablahu ma bayna as-samai wal ard kaga suna da lada mai yawa ko to mutum ko da yake ya ringa zaba ma kanshi kasuwancin da zai samu riba mai yawa an gane kada ya aikata kaza to amma tambayar da yake ne a ina yawan yin addu'a in ce duk malaman da suke kiran al'ummar annabi zuwa ga halaka Allah ya tsine mu ya halatta ya halatta masu taimakon addini kuma Allah ya taimake su wannan ya halatta kuma wannan ma da yace Allah ya taimake zai ma samu lada tun da ka ce malaman da ke taimakon addini Allah ya taimake su miyagun malamai Allah ya maganin su wannan addu'a babu laifi a cikinsa an gane wannan ku yana da kyau to sai tambaya na hudu assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce shin ya halatta mutum idan yana siyar da abubuwan ci da sha sai wani musulmi wanda baya azumi ya zo zai siya ya halatta mutum ya sayar mai kana siyar da abinci ko abin sha sai ga wani mutum ka gashi babban mutum balagagge gashi nan ka gan zahiri lafiyayye ka gan baya azumi kawai sai ce a ba shi biredi da mineral kawai a shagon kawai ya shiga kawai ya kama cin biredi yana shan mineral to irin wannan idan yana zuwa kullun shagon ka yana siya da ramadan ya halatta ka siyan masa ko ya shiga shagon ka ya siya biskit yana sha da yogurt kai kuma tun da kaga kuɗi yake ba kawai sai ka amshe ka sa aljihu shin ya halatta biyan mai ko bai halatta ba a nan wajen balagagge ne mai hankali a nan wajen akwai inda shari'a ya ce ka tambaye shi ka ce wane na ga ana azumi menene dalilinka na zuwa shagona kana siyan kana karya azuminka kana zuwa kana siyan biskit ko biredi kana ci a shagona shin shari'a ta ce ka tambaye shi babu wanda ya ce ka tambaye shi shi ne tun da ya mallaki hankalinsa musulmi ne kai ko da kirista ne ma yanzu zai sai abu a wajenka ka siyar masa ya mallaki hankalinsa musulmi ne idan ya zo ya tambaye ka cewa zai sai kaza ka siyar masa Allah ta'ala kadai ya san dalilin da yasa ya zo ya siya zai iya yi wa zahirin jikin kana ganin lafiyar shi lau kila yana da wani chronic rashin lafiya wanda kai baka sani ba ila shi din nan ma likita ya haramta mai azumi har abada ko likita ya haramta mai azumi na wani lokaci mai tsawo kai baka sani ba sai ka ce ai na ga wani kato ne gashi nan yana cin abinci a ramadan ba zan siyan masa ba aka siyan masa ba bincike shi musulunci bai ce ka yi bincike ba an gane ko amma in ya riga ya bayyana cewa da gangan ne yake karya azumi baya azumi fasiki ne kada ka siyar mai falan ma ta bayyana lahum annahu annahum aduwwu lillah ko falan ma ta bayyana lahu annahu aduwwu lillah tabarra min an gane ko to wannan kenan a takaice na'am wa alaikum salam mutum yake saboda yadda yake ci a to ai idan ulfa ya yi tsanani idan ulfa ya zamanto idan mutum yana fama da shi yana iya suma ko yana galabaita jikin shi ya karawa yana kadawa shi kadai san yadda yake ci zai iya karyawa an gani in ya tabbatar da fa cewa ulfa na galabaita da shi sosai zai iya karyawa ba sai ya ji wajen likita ba sai ne ya ji wajen likita ya gaya masa a bashi magani an bayan da to wannan shi ne. to nan dan Allah tambaya ta ita ce menene hukuncin wannan hadisin da yake cewa ba a sai da fili ko kuma ƙasa a yi jali a kasuwa kuma ni a matsayina na wanda ya gaji filaye ne filayen maraya ya gaji filayen maraya wannan shine kadai zan iya wannan ne kadai zai iya bani dama in yi raising in yi raising kudin da zan fara sana'a domin sana'ar mu domin sana'ar mu sana'ar medicine store ne tana buƙatar jari mai ɗan ƙwari ko mai ɗan kauri ko kuma ita kadai ita kadai ce sana'ar da na samu ƙwarewa a kai wa alaikum salam tambayar da yake a nan wajen menene hukuncin wannan hadisi akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutumin da ya siyar da ƙasa sa'annan sai ya juyar da ainihin kuɗin zuwa ya juyar da kuɗin ya siyi wani abu wanda ba ƙasa ba ba za a sanya mai albarka ga wannan dukiya ba shi ne yake tambaya cewa shi kuma ikon Allah bai iya sana'a fili ba sai kuma gashi ya gaji filaye a maraya kuma wannan shi ne kadai abinda zai ya ba shi dama ya iya samun kudin da zai ja jali domin ya bude kemis ko domin ya gudanar da kemis abinda kawai ya iya kenan na fatan gane wannan to yanzu yaya hukuncin wato ya siyar da wannan filin domin ya biya bukatarsa to ga ka'ida idan yana da wani kudin da zai iya sarrafawa akan ainihin wato ya buɗe wannan kemis din yana da kudin da zai iya sarrafawa ya buɗe kemis din babu laifi an gane ku inda yana da wani kudin to kada ya amfani da kudin kudin fili kada ya sayar da kasa domin ya amfani da kudin ya ce zai sayi abin nan zai abin zai buɗe kemis amma ya zama to bai da wani kudi ta kusa ko ta nesa babu hanyar da zai iya samun kuɗi na halal wanda zai buɗe wannan kemis ɗin sai ta kuɗin wannan filin ko filayen wannan ya zama lalura lalura ba abin da ya bari malamai suna cewa fala wajiba ma al'ajar wala muharram ma a zarura babu wajibi tare da gazawa babu haram in akwai lalura ita lalura ba ta bar komai ba tunda ba shi da wani kuɗi sai dai wannan filin Allah ta'ala ya san manufarsa to la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha babu laifi dan yayi amfani da wannan kuɗin da ya sayar da wannan fili domin ya bude ainihin kemis da shi kuma ana fatan su da lalura ne Allah zai sanya masa albarka amma hadisi ne ingantacce insha Allah Allahu a'lam na'am na'am kaga ba wannan wani dabara ne idan ya sayar da filin ya ɗauki wani kaso na kuɗi ya ƙara mayar da shi ƙasa wasu kuɗin sai ya buɗe kemin kushi sai ya ƙara zuwa ya ƙara samun wani floating shi ma in ya sayar da floating sai ya ɗauki wani kaso na kuɗi ya sa a kemis, sauran ya mayar da shi ƙasa kaga in yi wannan ma ya yi dabara ya yi jam'i bainal adilla Allahu a'lam na'am sai ci gaba da tafsirin to jiya muna cikin bayanin ikita raba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun su mutane hisabun ya kusanto a gare su alhali suna cikin rafkanuwa kuma suna masu bujirewa sai Allah yake cewa ma ya atihi min zikirin min rabbihi muhdathin wani tunatarwa sabo daga ubangijinsu bai taba zuwa musu ba illa sama uku face sun saurare shi suna masu wasa lahiyatan qulubuhum zukatansu suna masu shagaltuwa daga tunawa da lahira shagaltuwa da tunawa da mutuwa wa asarrun najwa allazina zalamu sai waɗanda suka yi zalunci suna ta ɓoye ainihin tattaunawa suna ganawa a ɓoye ba su son kowa ya ci suna cewa hal haza illa basharu mislukum shin wannan wani ne in ba mutum misalin ku ba a fata a tunan sihir ko an tumtu shin za ku je ku ringa aikata kuna zuwa wajen mai sihiri kuna zuwa kuna sauraron mai sihiri alhali kuna gani iri-iri sai ya zamanto suna zargi to imam al-qurtubi karkashin wannan aya yana cewa Allah yana cewa ma ya atihim min zikirin min rabbihim muhdath wani tunatarwa sabo bai zo musu daga ubangijinsu ba face sun saurare shi suna masu wasa shi ne yake cewa imam al-qurtubi yake cewa yuridu fin nuzul yana nufin muhdas fararre wato sabo wajen saukarwa ba a daɗe da saukar da shi ba fin nuzul wa tilawa yana nufin a wajen saukarwa da kuma wajen tilawa shine ake nufi da muhdas a nan wajen wa tilawa wa tilawatu jibril ala nabi sallallahu alaihi wasallam da karatun mala'ika jibril ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana yunazzilu sura ba'da sura lalle mala'ika jibril ya kasance yana saukar da shi sura bayan sura in ya saukar da wannan sura manzan Allah ya haddace bayan wani lokaci sai ya ƙara saukar da wani sura din wani lokaci ma zai saukar da wasu ayoyi ne in manzan Allah ya haddace daga bayan sai ya ƙara saukar da wasu ayoyin wa aya ba da aya yana saukar da wata aya bayan wata aya kama yunazzilu Allah ta'ala alaihi fi waqtin ba da waqtin kamar yadda Allah yake saukan mai da Qur'ani a wani lokaci bayan wani lokaci wannan Qur'anin da muke gani manzon Allah Allah ya saukan mai da ita ba wai an saukan mai da ita a dunkule bane ba wani lokaci Allah zai saukar da sura dungurungun wani lokaci Allah zai saukar da wasu ayoyi ne kawai an gane wannan ko kuma idan an saukar da wata aya sai a ce ma annabi ya sanya wannan aya a sura kaza wannan aya a sura kaza to kun ga yadda ake saukar da ayoyin alkur'ani a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai an saukar da shi bane gurungun kowace aya tana da lokacin da aka saukar da ita akwai ayoyin da suke da kuma sababin da aka saukar da su an gano wani ku sai ce la'an alkur'an makhluk ba wai wannan yana nufin alkur'ani halitta bane ba kada ka ji an ce ma ya atihim min zikirin eh, min rabbihim muhdath wani ainihin tunatarwa fararre daga ubangijinsu bai taba zuwa musu ba an gani in wani ya ji wannan zai dauka to ai wannan hujja ne cewa alkur'ani makhluk ne ba maganan Allah bane shi tunda an kira shi zikirin muhudar. tunatarwa wanda yake sabo kenan alkur'ani sabo ne kenan da can babu shi kenan qur'ani ba siffar Allah bane shine sai imamul qurtubi Allah ya masa rahama yake cewa la annal qur'ana makhluq ba ana nufin cewa qur'ani fararre bane a qur'ani sabo ne ga kafiran makka dan kafiran makka ba san da shi ba abu ne wanda ba taba jin labarin shi ba kawai sai gashi ya zo musu ko bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir min qablika ashe shi qur'ani kafiran maka ba san da shi ba to lokacin da aka saukar da qur'ani a daidai wannan lokaci ya zama kenan gare su ya zama hudar ya zama sabon abu amma a wajen Allah ba asalin qur'anin sabo ne ba sabo bane asalin qur'ani siffan Allah ne maganan Allah ne ko maganan Allah dama yana tare da Allah tun fil azal an gani shi maganan Allah sifa ne fi'iliya Allah yana sarrafa shi Allah yana aiwatar da shi duk sanda ya da da ake nufi Allah ta'ala bai gushe ba mai magana ne shi yana da siffan magana tare da shi amma kuma yana aiwatar da wannan magana in bukata ya taso na fata gano wannan yana aiwatar da wannan magana in bukata ya taso yanzu misali zai iya yi wa malami yana da ilimi amma bai karantar da kowa ba yana bayyanar da iliminsa ne in bukata ya taso an gane zai iya yi wa mutum yana magana a ta magana ya shiru. amma duk sanda bukata ya taso ya yi magana sai ya sai ya yi magana to wannan ga dan adam kenan idan ya zama to ɗan adam ana samun irin wannan gare shi to wajen samuwan shiga Allah min babi aula ana kiran wannan qiyasul aula wannan ya halatta a wajen malaman tauhidi an gane ko to saboda haka wannan aya ba yana karantar da cewa qur'ani halitta bane an gane ko wannan aya yana nuna mana dai qur'ani sabo ne a wajen kafiran makka ba saba jin labarin qur'ani ba shi yasa da qur'ani ya zo musu sai Allah ke ce mana ma ya atihim min zikirin min mu mudan wani tunatarwa fararre daga ubangijinsu bai zo musu ba illa stama'uhu wa hum yal'abun face sun saurare shi suna masu wasa suna yin wasa suna lahiyatan qulubuhum zuciyansu yana mai shagaltuwa daga sauraron alqur'ani wa asarru najwa allazina zalamu sai waɗanda suka yi zalunci suna tattaunawa a ɓoye. suna cewa hal haza illa basharun mislukum shin wannan wani abu ne in ba shin Muhammadu wani ne in ba mutum misalin ku ba Muhammadu mutum ne misalin ku yana cin abinci yadda kuke ci yana shan ruwa yadda kuke sha yana yin aure yadda kuke aure yana gajiya yadda kuke gajiya a fata a tuna sira wa antum tubsiru shin za ku zo ku yarda da sihiri za ku yarda da alqur'ani alqur'ani sihiri ne muhammad ya zo da shi alhali kuna gani kuna gani kirikiri kenan wannan aya ba hujja bane ga mutazila dan mutazila da khawarij suna da akida cewa alqur'ani halitta ne an gane wannan ko daga cikin hujjojin da suke kafa hujja da shi akwai wannan amma malaman sunna sun yi wa ainihin mutazila raddi da su da jahamiya malamai sun rubuta littattafai da dama dangane da abin da ya shafi ƙur'ani maganan Allah ne saukakke ne ba halitta ba har ma malaman sunna 'yan salafiya tun daga zamanin abu hanifa kai tun daga zamanin sahabbai sun yi ijima'i gaba ɗaya wanda babu saɓani cewa alƙur'ani maganan Allah ne saukakke ne ba halitta ba har ma manyan malamai irin su abu hanifa irin su imamu na malik suna da fatawa kan cewa duk wanda ya ce ƙur'ani halitta ne kafiri ne kuma jinin shi ya halitta duk wanda ya ce ƙur'ani halitta ne kafiri ne jinin shi ya halitta sannan kuma mafi sharri mutumin da ya ce ni ban sani ba ƙur'ani halitta ne ko ba halitta ba ni gaskiya ni ba zan iya cewa ƙur'ani halitta ba ni ba zan iya cewa ba halitta ba ana kiran wa'annan ashabu tawakkuf su ne masu mu dai mun dakata mu ba za mu ce komai ba wa'annan su ne mafi sharrin yan bidi'a an gane wannan ko wai aka ce mai shin alqur'ani maganar Allah ne ce ni ban sani ba alqur'ani maganar Allah ne ce ni ban sani ba gaba ɗaya alqur'ani maganar Allah ne ko ba maganar Allah bane alqur'ani halitta ne ko ba halitta ba ni dai nayi tawakkufi duk wanda ya faɗi wannan dan bidi'a ne kuma ya kauce hanya masu jingina wannan zuwa ga Imam Malik sun masa karya. babu wani littafi da aka samu wannan da aka ce imamu malik ya yi tawakufi dangane da abin da ya shafi alkawar da shalƙin ƙur'an fatawar imamu malik wanda ya zo mu mutawatir daga bakinsa ta bakin ɗalibansa da kuma manya-manyan malaman salam sun waito imamu malik ya tabbatar da alkur'ani maganan allah ne saukakke ne ba halitta ba kuma duk wanda ya ce halitta ne jinin shi ya halatta wannan shi ne fatawa idan nan nan ba ku zama ka duba cikin risala na ibn abi zaid al-qirawani littafi ne na mazhabin malikiya muna karanta shi a wajen fiqh ibn abi zaid al-qirawani ya tabbatar da cewa qur'ani maganar Allah ne saukakke ne ba halitta ba an gane sannan manya-manyan manya-manyan ɗaliban malik irin su ibn qasim irin su ibn abdul hakam irin su sahanun irin su ibn abdul bar irin su qazi iyad da manya-manya sun tafi gabaki daya babu wanda aka samu sabani a gare shi dangane da cewa ƙur'ani maganan Allah ne saukakke ne ba halitta ba an fahimci wannan ai to saboda haka wannan shine da ya tabbata a wajen ahlus sunna gaba daya idan ka ji wata fatawa dangane da Alƙur'ani ba wannan ba fatawa ne na mutazilawa fatawa ne na jahamiyya fatawa ne na 'yan hawari wanda ya bada wannan fatawa ko da kaga ya ma kama da ahlus sunna kama da wanda baya wani ko da ka ganshi da jemu irin na ahlus sunna ya sa rawani irin na ahlus sunna ya yi shiga ya sa wato nisfu sak yana yin sallah irin na ahlus sunna amma ya zama to ya ce ma qur'ani halitta ne to wannan mutumin wato kasan dan bid'a ne ko kuma ya ce ma imamu malik ya yi tawakkufi shi ma wannan mutumin kasan dan bid'a ne kar yayi ke yi an gane wannan ku to shine Allah yake maganan qala rabbi go qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ard to a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yana karantar da su tauhidi yana nuna musu kada su bauta ma kowa sai Allah sannan yana nuna musu cewa kashin kiyama ya kusa su bar wannan su na kafirci su koma zuwa ga musulunci saboda su samu tsira a wajen Allah Shi ne ake gaya mana ma ya atihi min zikiri min rabbihim muhdan illan sama ugu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum wa asarrun zina allazina zalamu hal haza illa basharun mithlukum a lokacin da annabi ke karantar da su wannan tauhidi din musamman abin da ya shafi tashin kiyama sai suna cewa ƙarya ne wai shin wannan wani mutum ne in ba mutum ba misalin ku shin za ku rinka sauraron alkur'ani alkur'ani fa ne la tasma'u li Kur'an. alquran wal fihi la'allakum taglibun ku daina sauraron wannan alkur'ani din ku rinka hayaniya idan ana karanta muku ƙur'ani ku yi ta hayaniya saboda ku samu rinjaye in kuna sauraron maganar manzo Allah maganar Muhammadu alkur'ani fa ne za a juyar da hankalinku sai Allah ya ce annabi ya gaya musu ala rabbi ya alamul qawla fi samai wal ard shi ubangiji na shine ya san magana a samai da kasai shin magana nan da nake faɗa shin na kirkiro shi ne da kaina ko kuma wannan magana na samo shi ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala ubangiji na shine ya fi kowa sanin magana a samai da kasai wa huwa sami'ul alim Allah ta'ala bai ji ne ko masani Allah yana jin duk abin da muke faɗa kuma ya san duk abin da muke faɗa babu abin da ke buya ga Allah subhanahu wata'ala inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi lalle Allah ta'ala babu wani abin da yake buya ga Allah a doran ƙasa ko a sama na bal qalu bal qalu أضغاث أحلام بل افتريه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون kai kafiran maka suna cewa saboda yin إزجلي ga zan Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma suna kokarin su hana mutane su fahimci da awon manzan Allah sallallahu alaihi sallam. bar qalu a sun ce azgasu ahlami yaye yayen mafarki ne wannan ƙur'anin da manzan Allah ke karanta muku yana cewa daga Allah ne ƙarya yake ba daga Allah ba ne. yaye yayin mafarki ne wato mafarki ne wanda idan mutum ya yi in ya farka zai ga mafarkin ma ya kasa gane yadda zai fassara shi wato mafarki ne kawai na shirme alqur'ani ba wai ba wai ya samo daga Allah ba ne. yaye yayin mafarki ne kai balif tarahu a'a ya kirkiro ƙarya ne kirkiro su kawai yi. muhammadu ya zauna ne ya hana kan shi bacci ya kirkiro wannan littafin da ake kiran shi alkur'ani bal huwa sha'ir kai mawaki ne shi an gani sun kasa tsayawa su yi ma'annabi hukunci guda ɗaya. muna so ku gaya mana menene takamaiman hukunci game da muhammadu eh? suna ta amfani da bal lil izraf ko lil azgasu a halamin kace qur'ani yaye yayin mafarki ne kace ko kuwa kai ba haka ba bane balit tarahu a alqur'ani muhammadu ne ya zauna ya kirkiro shi in ha zaka zaka wa anahu alaihi qaumun akharun an gane ku in haza illa me illa ifkun iftara in haza illa ifkun iftarahu wa anahu a qaumun akharun kace qur'ani ba wani abu bane face kirkiran ƙarya da annabi ya kirkiro sai wasu mutane daban suka taimake shi to su waye an gane ku bal huwa sha'id kace a'a gaskiya idan mun ce muhammadu fa ya zauna ya kirkiro alqur'ani ne ba mu yi adalci ba mun san muhammadu baya ƙarya mun san muhammadu baya mai su sun tabbatar da muhammadu annabi ne amintacce ka ce gaskiya idan mun ce muhammadu ya zauna ne ya kirkiro ba bi masa adalci ba to wani hukunci ya kamata mu masa sai dai kawai mu ce mawaki ne shi kama annabi ya taɓa yin waka shi Allah ya ce wa ma nahu shi'ira wa ma yan babila in huwa illa zikirin wa qur'anun mubin Allah ya ce ba mu karantar da shi waƙe ba Sai ma kamata a ce muhammadu na waka ba in huwa illa zikirun wannan saƙon da ya zo muku da shi din nan tunatarwa ne in huwa illa zikirun wa ƙur'anu mubin ba wani abu bane face tunatarwa kuma alƙur'ani mai bayyanar da al'amari dake dake eh? lime liyunzira man kana hayyan wa yahiqal qawlu ala alkafirin dan yayi gargadi ga wanda ya kasance yana raye kuma domin kalman azaba ta tabbata ga kafirai ya tabbatar da kalman azaba ga kafirai saka wannan magana da kuke faɗa kuna jingina mu annabi waƙe suka kuke wa manzo Allah manzo Allah baya waƙe an gani sai dai annabi baya waƙe sai dai an ce manzo Allah ayyaba duniya bai saba kirkiro wake ko guda ɗaya ba amma dai yana iya yanko waƙen da wani yayi idan waken ya dace da kitabu wa sunna kamar manzan Allah ya kanci annabi ya kance abdalu kalimatin qala ha ko qala hu sha'ir kalimatu labi ala kullu shay'in ma khala Allah batilun yace biyayyen biyayyen kalma wanda wani mawaki ya taba faɗa a duniya shine kalmar labi labi wani mawaki ne na jahiliya biyayyen kalmar da wani mawaki ya taba faɗa a duniya shine kalmar labi da yake ku saurara kowace kalma duk wani abu wanda ba Allah ba matacce ne shi an gane ku da yake wannan kalma da ya faɗa wato ta fi kowace kalma kyau kuna ga wani lokaci annabi yana yana yanko manganin abdullahi bin rawaha laulallahu ma hata daina wala wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbit al-aqdama illa qaina wal mushrikuuna qad bagaw alaina wa in aradu fitnatan abaina kaga annabi yakan yanko irin wayannan baitoci sahabban manzo Allah suka yanko irin wayannan baitoci amma ba shi ya kirkiro shi ba shine ma'ana wa ma wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la kaga manzo Allah ba mawaki bane shi idan an ce mawaki ne fa abinda suke nufi shi ya zauna da kanshi ya kirkiro wannan waken ba wai Allah ne ya aiko mala'ika jibril ya kawo masa sako ba alhali shi alkur'ani Allah ya aiko mala'ika ne a zo masa da shi idan har an yadda annabi mawaki ne shi mawaki shi da kanshi yake zaunawa ya tsara baituttuka na waka shin manzo Allah haka yake qul nazala bihin ruhul amin ala ka litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin kace musu ruhi amintacce shine mala'ika jibril shi ya saukar da ƙur'ani zuwa ga zuciyanka ya rasu lalla, don ka zamanto daga cikin masu gargaɗi ya saukar da shi bilisanin arabiyyin mubin da harshen larabci wanda yake bayyananne an gane wannan ko to a takaice da yanzu kafiran maka sun kasa yi annabi hukunci sun ce yaye-yayen mafarki ne ka ce kai ƙur'ani ya fi ƙarfin a kira shi yaye-yayen mafarki me yasa suka ce haka saboda fasaha da balaga da zalaƙan da ke cikinsa fasaha da ke cikin ƙur'ani ya yi wato ba zai yi a ce wai mafarki ba ne na shirme sannan kuma a ce annabi ya zauna ya kirkiro ba zai yiwu ba manzan Allah ya zauna shekara nawa a cikinsu ba a taɓa kama shi da ƙarya ba to mutumin da ba taɓa kama shi da ƙarya ba a zo a ce ya zauna ya kirkiro wannan littafin kuma idan mutum ya kirkiro za a samu tufka da warwara ya faɗi magana a nan wannan magana ya yi karo da wannan a ƙur'ani babu walau kana min indi gairillah la wajadu fi ikhtilafan kathira da a ce ƙur'ani ya zo daga wajen wani Allah ne da sun samu saɓani da yawa a ƙur'ani akwai saɓani babu wa innahu la kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid an gano wannan ko to saboda haka ba zai yiwu a ce annabi ya kirkiro ba sannan in mun ce mai mawaƙi ne to gaskiya qur'ani bai yi kama da waƙe ba an gane ku falyatina bi ayati to idan ya ce daga Allah ne an gane duk da cewa mun kasa yanke mai hukunci idan ya ce qur'ani daga Allah ne falyatina bi ayatin ya zo mana da wani alama da wani alama za mu gane cewa qur'ani daga Allah ne suna so annabi ya zo in annabi ya ce misali duk mutumin da ya ce ya yi boko ya kawo mai certificate ko to a nan wajen manzan Allah ya ce Allah ya aiko shi da wani alama fali ya ake na bi ya zo mana da alaman da zai nuna cewa shi dan sako ne daga Allah kama ursilal awwalun kamar yadda aka aiko na farko annabi Musa da ya zo da aka tambaye shi ya kawo alama annabi isa da ya zo aka tambaye shi ya kawo alama annabi kwale shi ma da ya zo aka tambaye shi ya kawo alama an gane an ce mafi karanci daga cikin mu'jiza shine annabin da Allah ya aiko shi shi kadai gayya annabi ne shi kadai gayya kawai da aka aiko shi sai kaburan suna cewa ya kawo mu'jiza sai ce shi mu'jizan shine fakiduni jami'an sun malatun zirun in kun isa ni kadai ne ku zo kashe ni ni kadai ne in kun isa ku zo ku mun makirci dukan ka ku jira ni kuma sun kasa kaga wannan ya tabbata daga ina yake to shine to shine ka zo mana da aya mu'jiza kamar yadda aka aiko na farko to za mu ci gaba an ce lokaci yayi insha Allah sannan kuma a gurguje dai akwai wata baiwa Allah ta ta aiko da ainihin alkur'ani ta ce sadaka saboda haka Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ya rubuta cikin mizanin kyawawan ayyuka Allah ya sa ya zama sababin shiganta aljanna subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you. السلام عليكم السلام عليكم akwai daura da za a yi sannan ana ba da kuma kyauta da duk wanda yake rana a za a fara daura da a nan da karfe tara akwai kuma akwai kuma da kuma sun yi bukata akwai na maza akwai na mata insha Allah ta daga